الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي طيب جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa musulmi barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na sha shida ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan hudu hijiran manzon Allah hijiriya wato miladiya shekara 2022 wanda cikin hukuncin Allah yau ma Allah ya dawo da mu cikin wannan unguwa ta ke goma a cikin wannan unguwa mai suna zone 7 a nan cikin garin Abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafkirin alkur'ani mai girma game da muka saba a cikin wannan wata idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta biyu da ta 13 a cikin ta taghabun ko wanda lura da lokaci mun yi guje-guje ba mu iya samun ma mun bayanan ba to amma ganin cewa kada bayanan su kawaita ina ganin za mu ci gaba da aya ta goma sha hudu da ta sha biyar insha Allah ta'ala amma kafin nan za mu je zuwa ga tambayoyi kamar da aka saba wannan yake cewa malam dan Allah menene hukuncin mai gidan da yana da yara suna masa wahala amma baya kyautata musu to ta irin kyautatawa shine abin tambaya yana iya yiwuwa yana ba ku haƙƙin da ya yake na tsakaninku da shi an yarjejeniya akan zai dinga ba ku kaza to sai kuma yana ba ku ai ya gama haƙƙinsa gina yi. ya sauke haƙƙinsa sai dai watakila kyautata wadda kuke nufi idan watakila baya ba ku haƙƙin naku to ka ganin zalunci ya shiga amma idan yana ba ku haƙƙinku sai dai kyautatawa irin na ihsani baya yi to wannan kuma wani abu ne na daban sai aje a mai wa'azin kasa idan Allah ya ga dama ya shiryu to shikenan sai ya ci gaba da kyautatawa wannan kyautatawa wannan wani abu ne na daban amma inda ya sauke hakkin da yake kansa alkawarin da kuka yi tsakaninku da shi yana ba ku to ya gama amma idan baya yi ne to nan kuma ya shiga cikin jarabawa zalunci ne kuma Allah zai tambaye shi rinka shan kiyama Allah ya gafarta mana wanda ya ce malam ya halatta mutum ya saka wa ɗan shi suna salis mai bakon salisu a dai ne da salisu da salis na ce salis ma'ana an yi wakafi ne akan sawun ɗin mun fahimta an yi wakafi kan sukun dama duk wakafi da za a yi a kan suna to yakan kare da sukun ne mun fahimta to idan aka ce salisu to ai mai domma da take kansa kenan wannan ba wani babbanci a ciki suna ne idan aka ce Salisu, ma'ana na uku ake ne irje ne sai mutane suke sanya wa ayyansu sunayen awwal sani salifu amma abin da ake nufi ne muhammad awwal muhammad na farko saboda yawanci su magabata suna sanya wa 'ya'yansu sunaye kamar muhammad sai a samu guda biyar a cikin gida muhammad awwal muhammad sani muhammad salif mun fahimta magabata suna yin haka to idan an sanya irin wannan babu laifi wallahu a'lam wani ya ce malami ne ne ya kamata dan uwa musulmi ya yi domin imaninsa ya yawaita shi ne dinga yawaita ayyuka na alheri domin shi imani yazidu wa Yankus yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'at yana karuwa ne da ayyuka na alheri na da'a ga Allah subhanahu wataala to sai imanin mutum ya dinga karuwa kullun abin a masallaci kullun kai ne karatun alqur'ani mai girma kullun kai ne sadar da zumunci kullun kai ne tasbihi kai ne zikiri mun fahimta duk inda wajen asha yake ba a samunta a wajen to anan insha Allah imanin ka zaka ga yana karuwa wannan ya ce mu assalamu alaikum malam ina son malam ya yi min bayani akan wankan juma'a amma ne lokaci ya dace a yi wankan a wani lokaci ya dace lokacin ah, wankan juma'a shine game ah, da hadithi yake cikin sahihain hadithin abu sa'idi da kujiri hadithin yana cikin sahih bukhari hadithi na 700 da hadisi na 879 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na shida. abu sa'id al Kudiri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghuslu yawm al-jumu'a wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan dukkan baligi in dai mutum ya balaga to wankan juma'a ya wajaba a gare shi wankan juma'a kuma ba da ruwa yake yi ba ba da soso da sabulu ake ba da ruwa kawai ake mutum zai yi ba ruwa ne kamar da ake wankan janaba sai mutum ya wanke jikinsa mun fahimta kuma lokacin da ake yin wankan janaba ko wankan juma'a ana yin shi ne kafin neman ya hau kan mumbari mutum sai ya samu ya yi da safe ne ka yi wankan ka na sabulu sai ka biyo baya ka yi wannan wankan karfe goma ne sha ɗaya ne sha biyu ne kafin je liman ya hau kan mambari sai ka yi kai mata sai ka zo masallaci sai ka saurari hudu ba Allah su subhanahu ala, mai tunko ya gafarta mana idan ba manta ba jiya mun kwana kan aya ta goma sha biyu da aya ta sha uku a cikin wannan sura mai albarka wanda Allah su subhanahu ala, ya labarta mana yadda ya kamata mumini ya yi imani da Allah su subhanahu ala wajen yi mai da'a da kuma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sai Allah yake shaidi akan cewa kada a kuskura a juya baya idan aka juya baya to a sani fa shi annabin Allah ya gama nashi aikin domin ya isa da sakon Allah ku ya rage na ku kuma sai Allah madaukin sarki yace kuma Allahu la ilaha illa hu Allah fa shine kadai abun bauta sai ce wa Allah fa tawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara duk wani mu'mini to ya jingina lamarin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da Allah ya ce wa ala Allah fa yatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mini suke dogaro to sai kuma yanzu za a sake bude wani sabon faifai na ƙara yin bayani akan su waɗanda suka yi imani domin su aikata abin da zai taimake su duniya da lahira kada su ɗauki waɗansu abubuwa da za su iya kawo musu eko su kawo musu tazzaro wajen yin ibada tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mini Yeah, I mean, what do you mean? sababin nuzul ɗinta kamar yadda abdullahi bin abbas yake faɗa wannan aya ko ita suratu tababu gaba ɗayanta ma ta sauka ne in ji abdullahi bin abbas ta sauka ne a garin madina ina ba ta mana fahimta cewa wannan aya ta sauka ne a garin madina kuma wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi da ake kiran shi auf bin malik al-ashda'i amma an samu sabani ikrima kamar yadda imamu kabari ya ambata a cikin littafin tafsirin shi cewa wannan aya ko sura gaba ɗayan ta ma makiya ce sura ce makiya a maka aka saukar da ita sai dai ayoyin nan guda biyu kadai waɗanda za mu karanta su ko wanda malai fara karantawa yanzu mun fahimta su ne kadai waɗanda su ne madaniya ina fata mana fahimta to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya kira masu imani a shekarun duk ayar da ka ji Allah ya magana akan masu imani aya ce madaniya mun fahimta aya ce da aka saukar da ita a garin madina domin imani ya ya ya daukaka imani ya yi girma imani ya faɗaɗa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin madina amma lokacin da yake maka lokacin ana ta fama da kafirai ana ta fama da kaiwa da komowa ta kafirai ba a samu damar jama'a waɗansu abubuwa na ibada aka farlanta su ba amma da aka koma garin madina kuma sai hukunce hukunce suke ta biyowa baya kamar yadda na faɗa sabon nuzul din wannan ita aya ko ayoyin nan guda biyu ah, Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi 3317 ah, Abdullah bin Abbas yake cewa ah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance wato sun kai kuka ko kuma sun kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jafa'a ahlihi musamman shi Auf bin Malik al-Ashja'i waɗansu malamai suka ce shi ne ya kai ƙaran iyalansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iyalansa sun suna mai taurin kai iyalansa suna mai kaskaro iyalansa sun ki bashi haɗin kai ina ba ta mana fahimta to sai Allah subhanahu wataala ya cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ashe kenan waɗannan iyalan nashi in ji waɗansu malamai shi auf bin malik al-ashja'i yana so zai yi hijira ne daga garin makka zuwa garin madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yana so zai yi hijira sai iyalan shi suka ki bashi dama ya yi hijira to kin bashi dama ya yi hijira sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Allah ya ce ya ku wadanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayanku Allah ya ce aduwwan lakum akwai abokan gabanku. Allah ya ce fahdharuhum ku kiyaye su ji Allah ubangiji ta'ala ana yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani Allah ya kira masu imani shi ta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah bin Mas'ud idan kaje Allah ya kira masu imani to farfa uznal mutum ya karkade kunnansa mutum ya karkade jinsa ya saurara da kyau kai da kake da imani ku ake magana da ku Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ƴaƴanku aduwwan lakum akwai abokan gaban ku Allah ce fahzaruhum ku yi hattara da su inji Allah to mutum ne yana so zai yi hijira daga cikin garin Makka zuwa garin Madina to Rasul ya je ya samu annabin Allah iyalansa sun hana shi sun kasance abokan gaban shi ko ba su zamo ba sun kasance abokan gaban shi saboda ga alherin Allah zai je sun hana shi da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a kamar yadda na faɗi hadisi da bakwai cikin sunan na Tirmidhi Abdullahi bin Abbas yake cewa qaumi rijalun aslamu min ahli makka waɗansu mutane ne suka musulunta daga cikin mutanen garin makka wa aradun hijira sai suke son su yi hijira zuwa garin madina sai iyalansu suka ce a'a ba za su tafi ba idan kuka tafi yanzu da wa za ku kyale mu sai suka ce su ba su yadda ba to hana su da suka yi su kuma sai suka face suka tafi abinsu to shine Allah yake cewa ya ayyuha allazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayyanku aduwwan lakum akwai abokan gaban ku domin akwai mutum yana so ya tafi aikin alheri mata shi zai ta hana shi kana so ka yi aikin alheri sai ɗanka ya hana ka ko ƴarka ta hana ka to mutum ya shiga cikin matsala shi sa Allah subhanahu ta'ala ya kira masu imani akan kowa kada ya bari cewa matarsa da ƴaƴan shi hana shi aikin Allah da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa kamar yadda mujahid bin jabr al-makki a cikin eh, tafsirin shi shafi na 600 eh, shafi na 66 yake cewa wannan aya yahmilanihi ana ɗaukanta ne akan wanda matashi za ta hana shi yin aikin Allah ko kuma ɗan shi ya hana shi yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya fala yastati'u hibbahu illa an yubiyahu illa an masoyin shi da yake so din nan saboda ya nuna baya so ya tafi to ba zai iya komai ba sai hakura saboda masoyinsa sai ce to da ya bata wa masoyinsa rai gware ya hakura shi ya zauna ga aikin alheri kuma yana gaban shi ina fatan mana fahimta waɗansu daga cikin malaman tafsiri kamar imamu fatada yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum auladikum abinda ake nufi shine yanhauna anil islam suna hana mutane shiga musulunci ga mutum ga addinin Allah yana so ya shiga amma sai matar shi ta ce a'a addinin nan ba na gaskiya bane karka shiga sai ya dawo ya ce ba zai shiga ba mun fahimta to shine Allah ya ce inna min azwajikum lallai daga cikin mata yanku, wa auladikum da ayyanku aduwwan ku akwai ga abokan gaban ku Allah ce fahzaruhum ku yi hantara da su inji Allah anan alqabi abubakar ibn al-arabi yake cewa yubayyin fihi wajh anan Allah yayi bayanin wadansu fuskokin abubuwa da ake so mu fahimta inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku Allah ya ce wa auladikum da ayyanku aduwwan lakum akwai abokan gaban ku abinda Allah yake nufi anan shine abokin gaban ka shine zai hana kai aikin Allah shi sa ibn al-arabi yake cewa laysa al-aduwu al-adu abokin gaba ba shine abokin gaba ba bi zatihi da karan kanshi a sa, illa bi fi'lihi face da aikinsa aikin da zai maka ne sai kasance abokin gaba a wajenka haka ne mutum da kuna tare da shi ai ba wani suna bane da aka ce shi abokin gaba ne a'a abin da zai maka na cutar da kai na kokarin ya kashe ka shine kasance abokin mi abokin gaba malamai suka ce wala aqbaha wala fi'lun aqbaha min al-haylulati bayna al-abdi wa bayna ta'a babu wani aiki da yafi mummuna fiye da a ce an samu mutumin da zai raba ka tsakaninka da Allah ya hana ka yin aikin Allah to wannan mutumin shine abokin gabanka abokin gaba ya maka aikin abokin gaba ne ko ya maka aikin gaba ne saboda ya hana ka yin aikin Allah shi sanya ya kasance abokin gaba mun fahimta shi yasa Allah yake to irin waɗannan abokan gaba waɗanda kuke da su a cikin iyalanku da 'ya'yanku Allah ce fahzaruhum ku yi hantara da irin waɗannan a shekenan shedan ma dama abokin gaban mu ne hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i 3134 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytan qa'ada ibn adam bi atruqihi shaytan yana zama akan hanyar dan adam duk hanyoyin da yake bi na aikin alheri shaytan sai ya kokari ya danne hanyar domin kada dan adam ya je aikata wannan aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza arada al-jihad idan mutum yana so yayi jihadi shaytan sai ya zo ya same shi ya ce mai yaya zaka yi idan mutum yana so yayi musulunci farko sai shaytan ya zo ya ce mai yanzu tatruku dinaka wa tadharu dina abaika yanzu zaka bar addininka na asali da kake yi addinin kakanni da iyaye ka bar addinin iyayenka ka zo ka koma wani addini na daban sai manzon Allah ya ce idan mutum ya yaki ce zuciyarsa ya shiga musulunci to ya yaki shi dan ta hanya ta ɗaya kenan sai kuma yayin da mutum ya zo yana so zai zai yi hijira shedan ma sai sake zuwa ya ce mai yanzu zaka yi hijira wa tatruku baladaka wata turuku arzaka wa sama'aka ka bar kasarka wanda kake ka saba da kallon samanta da kasarta yanzu ka yi hakuri ka tafi manzon Allah ya ce idan mutum ya kwace ya tafi ya yi hijira ya koma garin madina sannan idan aka je garin madina dama ai yawanci ana zo a je a yi jihadi to nan ma manzan Allah ya ce to idan mutum ya tashi zai je yin jihadi shedan sai sai ya sake zuwa ya ce yanzu zaka je wajen yaki fatu qutalu a kashe ka wa yuqsamu malaka a je a raba kudinka wa tunkau azwajaka mataka a aure su manzon Allah ya ce idan mutum ya yaki ce irin wannan sharri da shedan yake mai ya tafi wajen jihadi sai manzon Allah ce fa haqqun 'ala Allah an yudkhilahu aljanna yace wallahi haqqin Allah ne wallahi ya shiga da kai aljanna saboda ka yaki ce duk azawar da shedan yake maka ka ajiye shi a gefe to haka ake ko da matar ce da yayanka za su yi kokarin su hana ka wani aikin Allah to sai ka yaki ce ka yi aikin Allah babu ruwanka da su domin akwai mutumin da sai ya tashi watakila yana so zai je masallaci kawai matar sai ta zo ta fara shafa shi ta fara kawai ɗan shafa maka fuska haka kawai da fatina kaga wannan ta kasance abokiyar ne abokiyar gabanka wata wallahi sai ta ji ladan ya fara kiran sallah sai ta fara cewa wannan ne, zo mana bi gida ko sai a fara san taje maka kai ana fara taje maka kai to matsala za ka samu daga nan sai mutum ya ce to ba da amma zan samu raka a karshe karshen ma ba za ka samu kaga ta kasance abokiyar gaban mutum ana haka ne shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa fahzaruhum mu yi hattara da irin waɗannan annabi Isa alaihi salam an samu daga bakin shi da hikima daga cikin maganganu da yake faɗa na wisdom yake cewa man ittakhadha ahlan wa malan wa waladan kana da dunya abda duk wanda ya kasance ya riki iyalai kun ji ya riki iyalai da mata da yara to ya kasance a nan duniya ya kasance bawa domin su zaka kai wa hidima hidimar da zaka dinga yin ƙoƙari kokari kana ma iyalanka da yaranka wani irin wannan hidimar sai ta hana shi ta wa Allah mutum nawa ne yake fita neman kuɗi akan iyalansa sallah ma baya yi haka ne akwai mutumin da yakan fita neman kuɗi azumi ma sai ce ba zai iya yi ba saboda yana wahala yana aikin wahala aikin wahala yake don haka azumin ma ba zai iya yi ba azumin yana bashi wahala to kaga waɗannan iyalan shi sun kasance mene abokanan gabansa a shekenan duk abin da mutum zai iya janyo mai matsala tsakanin shi da Allah to sai ajiye shi ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum cewa fahzaruhum dinnan malamai suka ce ai fahzaruhum ala anfusikum ku kiyaye su su waɗannan matan naku da yaran naku akan kawunan ku malamai suka ce alhazaru ala nafsi min jihatai mutum ya kare kanshi daga wata fitina ko wani bala'i ko bangarori guda biyu ne na ɗaya mutum zai kare kanshi ne imma li dararin fil badan ko wani cuta da zai iya samunta a gangan jikinka wa imma li dararin fi din ko kuma wani abu da zai cutar da kai a cikin addinin ka kaga guda biyu kenan ko dai a addini ko a gangan jikinka in a gangan jikinka ne ya ta'allaqu bid duniya, to wannan duniya ya shafa amma idan akan addinin ka ne ta'allaqu bil akhirah ya rayu tayi da maganar lahira kenan to duk wani cutar da zai same ka a gangan jikinka, da cutar da za ta same ka a cikin addinin ka Allah ya ce fahzaruhum ai fahzaruhum Allah madaukin sarki yace to sai mu kokari mu kiyaye kada iyalan mu su cutar da mu su sanya cutar da za ta cutar da mu a cikin gangan jikinmu ko kuma a cikin addinin mu ina fata mana fahimta malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana tsawatarwa ne kada mutum ya kuskura ya zama wani abu zai iya hana shi ibada tsakanin shi da Allah subhanahu wataala inna min azwajikum daga cikin matayen akwai matar da kasancewa cutar da dan adam da take yi za ta dinga azabtar da mutum hatta saboda cutar da take mai ma ba zai iya samun dama ya bukata wa Allah ba akwai mutumin da zaka samu yana da mata guda biyu amma wani gauro ya fi shi wallahi wani gauron ya fi shi saboda masifar da yake gani a cikin gida bai da kwanciyar hankali ko saminci daya kaga wannan abokanin gaban shi ne hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibn majah 2014 hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi 1174 la tu'dhi imra'atun zawjaha babu wata mata da za ta cutar da mijinta illa qalat zawjatuhu min al-hur al-ayn fa shi ta hur al-ayn ta ce qatalaki Allah Allah ya nisanta ki da rahamarsa Allah ya nisanta ki daga rahamarsa fa shi kawai Allah ya kawo miki shi ya shigo wajen ki ne yushiku an yufariqaki ilaina yana dabda ya rabu da ke yayi so zuwa gare mu a idan mata ka tana da kai kai matar huli ne tana can tana jiran ka duk ranar da mataka ta ci kumi ka tuna wannan hadisun kawai ka ce a ba damuwa hurin ini tana sai tana jira to kasan kuma dama su mata bala'in kishi ne da su har hurin ini a nan duniya ma adawa suke da su kishi suke da su wace su kuma hurin ini ne ka ce a sarki ne da ke karanta ni dai allah ya tana da hurin ini shi kenan ka gama da ita to kada mutum ya kuskura matayen shi ko iyalan su hana shi aikin Allah domin ɗan adam akan maganan ƴaƴa ƴaƴa sukan sanya shi ya kasance fitina a gare shi wani ƴaƴan shi sukan iya sanyawa ya zamo ya dinga faɗa da mutane a cikin al'umma a tabbala'i da shi a cikin al'umma haka ne daga an taba mai yaro zai iya zuwa ya tuku mai kai ya dake ka in ba a yi wasa ba ya kai ka kara wajen bolin wata irin masifa ce wannan mata akwai matar da za ka zauna da ita ne amma abokin gaban ce domin ba ta kaunaka ka duba a kasar florida akwai wata mata 1997 mata ce sun yi aure da mijinta shekara 25 kawai sai wani kudi ya dan shigo mata dola miliyan daya miliyan daya 1.3 dola miliyan ɗaya na dola kwana goma sha ɗaya da shigowar kudin kawai sai ta zo ta same shi ta ce ka sake ni saboda ba ta so su ci kudin tare ka sake ni ya ce saboda me ta ce wallahi ce ka sake ni kawai sai ya sake ta yana sakanta ta dinga fantamawa da kudinta ga wannan ai ya gaba shi ce ba ta san shi da alheri domin amma idan mata ta samu wani aikin alheri ya kamata a ce ku zo ku dan sharing tare to akwai mataye da abokanan gaban dan adam ne a zahiri a nan gidan duniya amma waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu ashur yake cewa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum yace alal haqiqa haqiqanin magana haka take matayenku da ƴaƴanku sukan zamo abokan gaban ku amma a wata fuskar kuma inji ibnu ashur yake cewa a a ba a matsayin haqiqa ayat take ba ba abokan gaba ne na haqiqa ba abinda ake nufi shine ala wajhi wato at-tabligh ala wajhi at-tashbih al-baligh an tuffan tamatan ne da abokanan gaba da 'ya'yan amma ba abokanan gaba ne a zahiri ba kamar yadda masu magana suke cewa aljahilu ya'malu aljahilu bi nafsihi kama ya'malu kama ya'malu al'adu bil adu jahili yakan wa kanshi wani abin cutarwa a karan kanshi kamar yadda abokin gaba yake ma abokin gaba mun fahimta A nan an buga misali ne amma ba wai ana nufin a zahiri haka abin yake ba wannan an tuffanta irin yadda jahili yakan cutar da kanshi da waɗansu abubuwan da za su amfane shi a cikin rayuwar shi ta addini amma ba zai iya samun dama ya yi ba saboda me saboda kasancewar wato bai san kanshi ba shi to shi isa Allah subhanahu wataala yake cewa lallai a cikin matayenmu da mu akwai abokan gaba a cikin mu lallai mai hatara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin jami'ul masa'il mujalladi na uku shafi na 132 yake cewa almar'atu allati la tusalli matar da ba ta yin sallah sharrun min az-zaniyati was-sariqati wa sharibati al-khamr akwai matar da ba ta yin sallah amma sai ka samu mutum yana zama da ita wannan abokiyar gaba shi ce ya kamata ya kore ta sai yake cewa akwai matar da ba ta yin sallah sharrinta ya fi sharrin mai shan giya sharrinta ya fi sharrin mazinaci sharrinta ya fi sharrin balawo saboda ita za ta tace maka addini ne za ta raba ka da addinin Allah amma ka samu mata mutu ne kirki wadda za ta dinga janyo ka zuwa ga aikin Allah wanda idan baka yi aikin Allah ba ma sai ta yi kokari ta sanya ka a kai akwai irin waɗannan matan ka duba laba'ifin ma'ari shafi na 127 ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata yana tashi ibrahim bin adham da wasu malamai yana tashi da kansa ya dinga kuka a kusa da matar shi matar mata dinga kuka duk ranar alhamis sai su dinga cewa tu'rabu a'maluna ila Allah a yau ne alhamis ake ake daukan ayyukan mu na alheri ake kaiwa Allah sai su dinga kuka akan Allah ya karbi wannan aikin yanzu da Allah irin wannan matar aboki gaba mutum ce mutum ne kirki ce irin matar da ake so kenan irin matar da idan ta zo ta ganka za ta kira ka da suna mai daɗi ka ji daɗi a cikin ranka ba irin matar da jin ka take in ta kalle ka ta gaya maka bakar magana ka duba littafin shiryatul auliya mujalladi na biyar shafi na 198 matar ibn musayyab take cewa mu ba ma yin magana da matayen da mazajenmu illa kama tukallimu umara'akum sai dai wallahi kamar yadda kuke magana da sarakunan a ce a aslahakallah afakallah idan mutum da ce bata zo ki kaza sai ta ce afakallah Allah Allah ya ji karan malam sai ta ce Allah ya gyara aikin malam ko Allah ya gyara aikin ka ranka ka ba. Don Allah idan mata tana ma mutum wannan zai zai dinga jin haushin ta amma matan sai ka zo wata ran ka mata magana sai ta kalle ka sunanka dan talle sai ta ce dan talle ta kira sunanka ka tsau inda ka san Allahu akbar to irin waɗannan kaga ba za ka ce masoyiye ka bace abokiyar gaba ka ce wanda ba ta kanka da ba ta kanka da harkar addinin Allah shi sai Allah ya ce inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Allah ya ce ku yi hattara da irin waɗannan domin kada su je su halakar da ku sai Allah ce wa in ta'fu idan kuka yi yafiya wa tasfahu ku yi rangwame wa taghfiru ku gafarta fa inna Allaha ghafurur rahim to lalle Allah ne gafara ne ko mai jin kai ina fata mana fahimta yayin da waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koma garin Madina da suka je suka fahimci addinin Allah suka je suka ga cewa waɗanda suka riga su yi hijira sun tafi da ladan da yawa sun fahimci addinin Allah Har fi din to sai abin ya taɓa su sai suka fara cewa a ransu wallahi idan muka koma garin maka lanas'alan na kaza wa kaza sai mun mamakin mu kaza san mu'aqibuhum sai mun hukunta su akan hana mu da suka yi tun a farkon lamari mu koma cikin garin Madina to shi ne Allah ce a'a wa in ta'fu idan kun yi yafiya wa tasfahu ku yi rangwame wa tasfiru ku gafarta musu fa inna Allah ghafurur rahim mun fahimta to Allah ne gafara ne mai jin kai ai da sun hana ku ne ko yanzu kuma kun riga kun tafi kun je kun yi hijiran kun fahimci addinin Allah to magana ku ce za ku musu hukunci ma bai tashi ba ku gafarta masa kawai fa inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala a gurabe da dama yana magana akan ayyabiya wa in ta'fu ina ba ta mana fahimta suratul nur ayata 22 Allah ce wal ya'fu wal yasfahu Allah yana magana akan mutanen kirki musamman Abubakar Siddiq yace wal ya'fu fi yafiya wal yasfahu fi rangwani ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku san Allah ya muku gafara ne idan mutun ya maka abu kai kai ka yafe mai kana da ikon da zaka iya ɗaukan mataki amma sai ka kyale shi malamai suka ce al'afu da Allah ce wa in ta'fu shi al'afu shine ne tarkul mu'akaba mutum ya bar ɗaukan punishment ɗaukan mataki da zaka ɗauka akan wanda ya cutar da ke sai ka yi sai ka kai domin Allah yana son masu kafara hadisi ya tabbata hadisin jarir bin abdullahi al-bajali wanda hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 56 57 58 hadisin ya kara tabbata 224 hadisin ya tabbata 1406 hadisin ya kara tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 2157 hadisin ya tabbata 2714 da shabiya hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 56 hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 1925 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i tara hadifin ya tabbata a cikin muwafa na imam malik hadifin ya zo cikin sunan da da biyu hadifin ya tabbata a cikin da imam ahmad bin hanbal hadifi na tara da 154 sittin da 61 da da saba'in da saba'in da dubu da biyu biyu da ashirin da takwas ashirin da tara talatin da takwas da biyar da takwas hamsin da takwas da lokacin da muhira bin shuba ya rasu ya koma zuwa ga Allah jarir bin abdullahi bajali sai ya hau kan mumbari da ya hau kan mumbari sai ya yi ba Allah da ya yi ba Allah wa asna alaihi da ya gama yaban Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa ista'fu li aminikum ku nema ma shugaban ku mughira bin shuba yafiyar Allah fa inna Allah yuhibbul afwa don Allah yana son yafiya ashe kenan tunda Allah yana so kai maka ka dinga yafi ma wanda ya maka laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih bukhari 3149 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 1057 Anas ibn Malik yake cewa muna tafiya a cikin dokar daji sai ga wani balaraban kauye balaraban kauye yana zuwa kawai sai kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kama shi sai ya tukume shi yana tukume shi yace wallahi hatta nazartu asara asara hashiyati aikin da yake jikin rigar manzan Allah har sai da ke tasiri ta yi shata a wuyan manzan Allah sai wannan balaraban kauye yake ce ma manzan Allah mulmi min malillahi da zai indaka ka yi umarni a bani kudin Allah da yake wajenka wajen da shi annabin Allah ne akwai kudin Allah a hannunsa fa dhahika sai manzo Allah ya yi dariya sai ya ce ana akwai kudi na wajen ka sai ce sai ce kawo mu ana bashi sai ya ce to bashi ka ji mai hakuri amma an kai ni wallahi ku ji ji ku ji bari ku ji hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 4642 qadima uyayna bin hisn uyayna bin hisn wani sahabi ne waɗansu sun ce to tabi'i ne ya zo wajen wato wato wajen Umar ibn Khattab ya zo wajen dan uwansa Al-Hurr bin Qayyim Al-Hurr bin Qayyim shi kuma iya daga cikin manya manyan waɗanda suke tare da kuma ibn Khattab da mun yi hajjaci Al-Qur'ani mai girma Uyayna bin Hisin yana shigowa sai kalli Umar ibn Khattab sai ce ai ga irin ta nan wai wai amirul mu'minin kenan wallahi la tu'ina jabal baka ba mu kuɗi da yawa wala tahkum bainana bil adl baka yi hukunci a tsakaninmu da adalci Umar yana zaune akan kujerarsa sai sako yana sakowa sai kama shi kun san mutum ne jari yana shi kawai sai shi alhurbi da kai sai ce Allah ya faɗa wa annabinsa a cikin alqur'ani mai girma suratul a'raf ayat 199 khudh al-afwa wa'mur bil urfi wa a'rif 'anil jahilin sai ce wa inna hadha min al-jahilin sai ce Allah ya ce kudil afwa ku yi riko da yafiya wa amru bil urfi ku yi umarni da kyakkyawan aiki wa a'ridu anil jahilin ku kauda kai daga jahilai yace wannan iya daga cikin jahilai kuma shi Umar ya kasance wa qafat inda kitabillah ana karanta ayar alqur'ani sai tsaya amma an kani sai ka ce barni da matsiyaci in samu ko ɗayan mai amma saboda imani an karanta mai aya Allah ce khudhil afwa kai riko da yafiya to sai yi riko da yafiya ashe nan idan mutum ya maka wani abu kai masa ya rubuta yafiya mun fahimta Allah subhanahu wataala cikin suratul shura aya ta 37 yace wa idza ma ghadibuhum yaghfirun su bayan Allah idan aka bata musu rai yaghfirun sai su gafarta ba sa daukan fansa سورة الشورى آية 40 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله الله يتي ساكمكم ممونا ممونا أما فمن عفا وندي يابي وأصلح يجارة فأجره على الله لا دشينا وجه الله الله يغفر تمام جمة إذا يمك أبو to kai kokari ka canje zuciyarka shi ta Allah subhanahu wataala suratul nahl aya ta 85 yace yake cewa fasfahi safhal jamil a cikin suratul hijri Allah yace fasfahi safhal jamil kai rangomi rangomi wanda yake kyakkyawa mutum ya maka abin da kake da iko ka dau mataki amma sai ka kauda kai wani bawan Allah ne yana zaune babban malami ne waɗansu sun ce al-ahnaf bin kai yana zaune ya daga kafa shi haka kamar yadda wannan ya zauna kawai sai gidan shi baiwa ce sai ta ɗauko irin waya da ake dafa ake kasa nama ta ɗauko wayar da wuta a ciki tana tafiya sai ga ɗan shi jinjiri ba ta sani ba ko sai wutar ta fada akan yaron wayar ta manne a cikin yaron yaron ya soye ya mutu nan da ke nan da ke yarinyar da ta kalle shi ta sanya ihu shi kuma wani daga cikin ɗalibansa yana kusa da shi sai ce Allah ya ce wal kazimin al ghaiza da masu cin yafi shi wal afina anin nas so ta alifan aisa 134 da masu yafiya ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu kyautatawa sai ce izhabi an anti qudratun liwajhillah sai ce ki tafi mana yan take dan Allah babu komai dan safa dan shi ya toye a gaban hankalinsa ya tashi amma ya haƙura saboda an karanta mai ayar Allah ديدك سما غبا تاي تيوا نفس الصفحه عن كل مذنب وان عظمت مني علي الجرائم فما الناس فما الناس من فما الناس الا واحد من ثلاثه شريف ومشروف ومثلي مقاوم فاما الذي فوقي فاعرف قدره واتبع الحق والحق نازل واتبع الحق والحق نازل واما الذي دوني فان قال ان كنت عن نفسه والا لائم واما الذي واما الذي واما الذي مثلي وأما وأما الذي مثلي وأما الذي مثلي فإن زل أو هنا تفضلت إن الحر بالحكم فاضل ɗaya daga cikin magabata yake cewa zan lizinta wa kaina yin haƙuri da turewa a kan duk abin da ya same ya ce mutane kashi uku ne akwai mutumin da shi saboda masifar fitinarsa yana sama da kai zai cutar da kai ya ce sai in haƙura wanda yake kasa da ni shi ma zan sai in yafe mai ina da iko da zan ɗauka sai in yafe mai ya ce wanda kuma muke jeje da shi idan ya mun kuskure shi ma din tsaye in da kaina zai ce saboda ina neman yafiyar Allah ne ba a shekarun tun da muna neman yafiyar Allah ma ta maka abu ba fada za ka yi da ita ba amma akwai mutumin da idan matarsa ta mai abu ya fara dukanta sai makota sun zun kwace ta ba zai yafe mata ba ina fata muna fahimta a shekarun idan mutum ya maka abu ka yafe mai laifi dan adam yana yin sa ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin al-jawab al-kafi liman faddala din al-masih shafi na 42 yake cewa wa hal fi dunya wal akhirati sharrun sharrun illa sababuhu dhunub wal ma'asi yace a nan gidan duniya da lahira akwai wani sharri da bala'i ya ce wallahi face duk wani bala'i da shari'i in gasin shi gidan duniya dalilinsa shi ne saba wa Allah da zunubai su ne suke janyowa to amma idan aka maka abu na laifi ka yafi wa in ta'fu wa tasfahu wa tadhkiru fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai ina fata mana fahimta mutum ya maka abu kamar yadda Umar ibn Khattab ya yafi kai ma sai ka yafi kada mutum ya ce sai ya dau fansa akwai mutanen da ake samu sai kada an ce wai kamar gidan mahauta da waye waye sai a yi shekara talatin ana gaba har dan gaban ake wannan da wannan din sun mutu sai 'ya'yansu su gada sai ce ai mun kaji wannan adawar ba za mu daina gaba ba har jikokin jikokin mu ne me yayi zafi addinin Allah Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wannan aya in ji imam al-qurtubi yake ce ammatu li kulli man yartakibu ma'siya wannan aya ta game duk mutumin da yake sabawa Allah kowaye shi aya ta shiga cikin sa ina fata mana fahimta duk wanda yake sabawa Allah to ayan nan ta shafe ka kowanne ne shi in kana sabawa Allah to wannan aya ta shafe ka sai ce amma wala wala yamnabu sabab dalilin da ya sanya aka saukar da ayar ba zai kasance dalilin kuma a ce hukuncin ba zai kasance umum ba hukuncin ya gane kowa da kowa in ka kasance iyalanka za su hana kayan aikin alheri to ka kasance ka dauke su a matsayin abokan gaba bari ku ji wata mata ce ta fito a cikin motarta a cikin duwal arabiya a kasashen larabawa tana cikin tafiya tana cikin tafiya a cikin motarta ta shiga cikin dokar daji ko sai mota ta lalace ta rasa yadda za a yi gashi kuma ana ruwan sama ga wani talaka kushi kuma ya taho kan keke ya tuka kekensa wa Allah talaka yana tahowa a cikin keke sai ya ganta sai ce mata me yake faruwa sai ta ce mota ta lalace sai ta fara tsoro kada ka san idan an ga talaka ana tsoron wata kila zai cutar da ita a dokar daji sai buɗan bakin sai ya ce mata me ya faru sai ta ce mota ta lalace sai ta daga gilas ɗin da shi kuma sai ya buɗe bonnet ɗin ya dinga gyara motar ya dinga gyarawa kusan awa biyu a cikin ruwa sai da ya gama gyarawa tsab sai matar ta ce mota ta gyaru ga kuɗi na ba ka ce ce a na miki wannan aikin dan Allah ne ga ka akan keke wannan kuɗin da na baka zai ishe ka watakila ka ɗan samu wani abun hawa da ya fi keke sai ce ana miki dan Allah ne sai ce ki je ki samu wanda ya dace ki bashi wannan kudin amma ni na miki dan Allah matan nan ko sai ta shiga ta isa gari tana isa gari sai ta isa kusa da inda ake cin abinci tana zuwa kusa da wajen cin abincin so sai ta wata mata da ciki za ta shiga cikin wajen sai ta ce ke kuma me zaki anan ta ce ina so ne in je ko zan samu abincin da za mu ci da ni da mai gidana don ba mu da abincin a yau din nan da nake miki magana sai ta ba wannan kuɗin ta ce ga wannan kuɗin wani bawan Allah ne ya min aiki kuma ya ce shi in nemi duk wani bawan Allah an bashi tunda na ganki da tsohon ciki yanzu yaushe zaki aihu sai ta ce wata watan gobe in Allah ya zan aihu sai ta iba kuɗin ta ba ta ce ki je zaki hidindimin ki gaba ɗaya Allahu akbar mata tana dawowa gida shi kuma bawan Allah sai dawo bawan Allah yana shigowa gida sai ga mata tana ta irga daloli tana ta irga daloli ce ina kika samu wannan kuɗi sai ta ce ai wata mata ce muka haɗu da ita kaji kaji kaji kaji ta ce in nemi wai wani mutum da ya mata aiki Allahu akbar kun gano zancen kenan ai to shi kenan dan ka san duk aikin alheri idan kai baya faduwa banza mun fahimta shi sa Allah yake wal ya'fu wal yasfahu shi sa Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wa tazbiru shi Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai ne gafara Allah ta yarwaci dukkan komai hadisi ya tabbata cikin sahih na Abi Dawud hadisi na 985 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ga wani mutum ya gama sallah yana yin tahiyya sai yana cewa as'aluka bi anna laka Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim ya kwamfanta Allah ya ce ya Allah ina roƙonka bi an na laka Allahu kai Allah ne alwahidu kai kaɗai as-samadu wanda ake neman sa da bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba aibe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da tanka sai ce an tabbafira li dhunubi ya Allah ka gafarta min zunubaina sai ce innaka antal ghafurur rahim ya faɗi ghafurur rahim kamar da yake karshen wannan aya manzon Allah yana jinsa sai ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira lahu manzo Allah ce wallahi an gafarta mai an gafarta mai an gafarta mai bari ku ji hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal amma isnadin hadisin da'ifi ne 4747 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin wani kifil wani mutum ne ana kiransa kifil a cikin banu isra'ila ya zo ya samu wata mata karuwa matan nan ba karuwa bace in ji wasu malamai mutu ne kirkici sai ya dauki dinari 200 sai bata da ya bata sai ya ce to za mu haɗu da ke domin ina so kwanta da ke sai da ya zo ya kwanta a tsakanin cinyoyinta kawai matar kawai irtadar tabbatar jikinta yana rawa ta fashe da kuka sai ce ya kike kuka a akara hatuci na tilasta miki ne sai ta ce a hadal amal lam a'mal qab wannan aiki ban taɓa yin shi a ta ba bukata ce ta sanya ma yanzu na zojenka domin ka taimake ni da wannan kuɗi kai kuma ka ce sai ka yi amfani da ni sai ce baki taɓa yi ba ta ce ban taɓa yi ba kawai sai ya sauka kanta ya sanya sa. sai ya daga hannunsa sama sai ce alkifulu la ya asi ka abadan ya ce wallahi allah kifulu ba zai ƙara sama mata ba har abada a daren allah ya ƙarfi yau sai mutu yana mutuwa a daren sai aka zo aka ga an rubuta a bakin kofar gidan a kofar ɗakinsa qad ghafara Allahu lil kifl Allah ya gafarta wa kifl kowa ya san shi mutumin manzani to amma gashi an gani a kofar dakin Allah ya gafarta mai Allah ne gafara shi sa Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim fa inna Allah ghafurur rahim duk kallon ghafurur rahim a cikin alqur'ani mai girma ya zo guri dai dai guri 49 ya zo cikin sosu bakara dari da saba'in da uku ya zo cikin sosu bakara dari da tamanin da biyu dari da casa'in da biyu dari da casa'in da tara ya zo hadisi a aya ta dari biyu da goma sha takwas ya zo aya ta dari biyu da ashirin da shida aya ta zo a cikin surutu ali imran talatin da daya tamanin da tara ya zo cikin suratul nisa'i aya ta ashirin da biyar ya zo cikin surutu ma'ida suratul ma'ida aya ta talatin da tara surutu an'am aya ta aya ta 153 da aya ta 168 aya ta sake zuwa ayoyin irin waɗannan sun zo a cikin suratul anfal 69 ya zo a cikin suratul anfal aya ta 70 ya zo a cikin suratul tauba suratul tauba aya ta 5 aya ta 27 aya ta 91 99 aya ta 102 ya zo a cikin suratu hudu 41 suratu yusuf 53 suratu nahli aya ta biyar da aya ta goma sha takwas da aya ta ɗari da goma da aya ta ɗari da goma sha biyar da aya ta ɗari da goma sha tara ya zo a cikin suratu ibrahim aya ta talatin da ɗaya aya ta talatin da shida ya zo a cikin suratun nur aya ta biyar da aya ta ashirin da biyu da aya ta talatin da uku da aya ta sittin da biyu ya zo a cikin suratu fussilat aya ta talatin da biyu ya zo a cikin suratul hadidi ya zo a cikin suratul tahrim aya ta biyar da aya ta goma sha bakwai ya zo a cikin suratul hadid aya ta ashirin da takwas ya zo a cikin suratul tababun aya ta sha hudu ya zo a cikin suratul muzammil aya ta ashirin aran ma ba mu guda biyu suratul baqara ayat 182 zaka ba mu ah, فمن خاف من موت دشي 182 فمن خاف من موت جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه بركو جي تيتي kunji gafuru rahim kenan to ba mu cikin ah, ba mu cikin suratul ko kowace guda ɗaya na faɗi akwai aya ta biyar a sha takwas ko ba mu a shekaru mun gano aya arba'in da tara ko ayoyin da na faɗa a jiya duba ubangiji ta ala yake cewa wa in ta'fu wa tasfahu wa tasbiru fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin idan mutum ya maka abu har ta a cikin azumin wata ramadan mutum ya zage ka ai hadisi ya tabbata cikin sai bukhari hadisi na dubu biyar da ɗari tara da ashirin da bakwai dubu ɗaya da ɗari tara da ɗaya hadifin ya tabbata cikin sai mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya hadifin ya tabbata cikin sunan tirmidhi ɗari bakwai da sittin da shida hadifin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadifi na dubu biyu da ɗari biyu da sha sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas hadifin ya tabbata a cikin sunan na ibnu maja dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da takwas hadifin ya tabbata a cikin sunan na addarimi hadifi na dubu ɗaya da ɗari takwas da goma dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha ɗaya hadifin ya tabbata cikin muwafa ɗari takwas muslim hadisin ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu bakwai da dari daya da saba'in da hudu dubu bakwai da dari da tasa'in da biyar dubu bakwai da dari uku da arba'in hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu bakwai da dari hudu da tasa'in da biyu tasa'in da uku tasa'in da hudu tasa'in da biyar dubu bakwai da dari shida da bakwai hadisin ya kara tabbata a cikin musnad hadisi na dubu tara da dari da goma sha dubu takwas da dari biyar da biyar dubu takwas da dari da da ashirin da tara dubu

Maza Allah ta idza kana a ahadikum idan ɗayan ko yana azumi sai dai wani ya yanzu ya zage shi falyakul inni sa'im inni sa'im me ake koyar da mu a cikin azumi hakuri da ya biya mutum ya maka abin da zai cutar da gaske sai ce azumi nake yi ma'ana ba za ka yi fada da shi ba ka yafe mai Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim Allah bai gafara ne bijin kai Allah madaukin sarki bijin ruwai gafarta mana sai Allah ya ce mini Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna lallai kawai amwalukum dukiyarku wa auladukum da ayyanku fitna Allah ce fitna ce Allahu akbar ayyanku da dukiyarku inda Allah fitna ce wallahu indahu ajrun azim Allah a wajen su ne lada da girma yake kowa babu shakka ya san cewa kuɗi mutuna ne haka ne hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi 2336 manzon Allah ce inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummatil mal kowace al'umma tana da fitina amma fitinar al'umma ta inji mun Allah shine kuɗi akan kuɗi matarka za ta iya zagin ka akan kuɗi za ku iya yin tsakanin ka da makoci akan kuɗi bandit suka addabi Najeriya haka ne a kan kuɗi ake samun rigima tsakanin dan uwa da dan uwa Allahu akbar shi sai Allah ce inna ma kuma amwalukum auladukum fitna irin wannan aya ta zo cikin suratul anfal aya ta 28 fa'lamu anna ma kuma wa auladukum fitna Allah ce ku sani lallai dukiyar ku da ayyan ku fitina ne dukiya da ayyan ku fitina ne hadisi ya tabbata a cikin littafin albayhaqi a cikin as-sunan kubra albani a inganta cikin dubu da sahih al-jami' 1990 manzo Allah ce amma innal aulada mabkhalatun majbanatun mahzanatun ya'ya na mutum manzo Allah ya ce mabkhalatun suna sanya mutum ruwa mutum yana so ya aikin alheri amma idan ya tuna ne in ya tuna matarsa da 'ya'yansa sai ki haka ne majibanatun suna sanya mutum tsoro mutum yana ganin idan ya dauka kudi shi zai kare mahzanatun suna sanya mutum bakin ciki kudi ya zama masifa a cikin wannan zamani Allah ya ce fitina inji imamu katada idan ka in ka duba littafin ah, littafin ah, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ah, al-mawardi mujalladi na shida shafi na 24 imam qatada yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle ku kudin ku da ayyan ku fitina ne ma'ana ba bala'un bala'i ne a cikin al'umma mutum yayi hattara da abin da zai zo ke mai addinin sa yanzu wani akan san kudi yakan iya zuwa ya halakar da kanshi kaga kudi ya zama fitina yanzu wani akan san ƴaƴansa yakan iya halakar da kanshi Allah ta inna ma amwalukum wa auladukum fitna kuɗi ya zamo wani irin ruwan dare da mutane suna neman shi ko ta halin kaka kowa so yake su yi kuɗi kawai ka ɗauki mai aiki a gidanka ya cuce ka so yake su yi kuɗi shi sa hadisi ya tabbata cikin sai bukari 2886 da kuma 87 manzon Allah ce isa abdul dinar wa dirham bawon dirhami da dinari ma'ana bawon kuɗi ya halaka in ji manzon Allah duk wanda ya sanya kuɗi ne lamarin ko ya gama halaka mutane sun lalace da son kuɗi bari ku ji ka duba littafin doktor mustapha murad isa ta 501 al'imam abu hanifa ya karantar da mutane ya musu wa'azi akan lahira ya musu wa'azi akan lahira da ya gama wa'azin mau'ibatan baliga mutane suka dinga kuka wa zarafat min haluyun idanun suka dinga kwararar da hawaye kowa yana kuka hankalin mutane ya tashi kun sabon mamaki al'imamu abu hanifa ya fito daga masallaci kenan liyan sarifa ila baiti zai tafi gidansa kowai sai duba takalminsa so ne sai aka fashe takalminsa duk wa'azin da yi ya gama wa'azi ana ta kuka sai buɗan bakin sa sai ce a ma asna ashe kenan me na muku kenan tabukuna kuna kuka wato sai kula hizahi kuma kusa ce takalmina ka duba mala'ikar duniya a yanzu saboda fituna ta kudi ba a makabarta mutum ne za a ana kokarin sanya shi a cikin kabari sai mutum ya miƙo waya sai ce in gode Allah wani ya rike min bai san waye ba ba amma ana gama bisu zai ce ina waya ta munafikin yana dan yayi ya koyi kuma hukuncin Allah Allah sai hukunta ba za ba za a kira waya ke ringin ba da shi sa yana da kyau ku dinga sanya waya ku wato ta dinga ringin kada mutum ya dinga yawancin sanya wayarsa tana cikin salai matsala ne ana sacewa shi kenan dan farawon yana wajen ana kira sai ka ji tayirin yin sai Allah ya tona mai asiri yanzu irin wannan ɗan bandit din ka duba irin abin da suke a Najeriya fitina mutum ne da ransa yana kallo aka sace shi da matarsa aka ɗauke su aka shiga da cikin dokar daji da 'yasta, aka bai shi aka ma 'yasta faɗi a gaban shi aka ma matar shi fyaɗe a gaban shi aka kwanta da matarsa da yasa yana kallo kana kallon ɗin iska yana kwanciya da matarka kana kallo baya da ka iya amma da yake da kiki ne sai ya shiru wallahi kukan kura za ka yi idan ka kashe shi ko ya kashe ka kayi shahada a kan mai zan kyale in matsiyaci a kan ƴata da matata ina kallo amma ba zan iya yin magana ba wata irin masifa ce muka shiga cikin najeriya barawo ya shigo gidanka bayan ya gama sace komai na gidan sai kuma ya kwanta da matanka wata irin masifa ce wannan duk dalilin san kuɗi shi sa Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna kuɗin ku da ayan ku sun kasance fitina wallahu indahu ajrun azim amma Allah a wajen salada yake mai girma dan adam yayi iyaka kokari ya nemi ladan Allah subhanahu wataala mai girma domin ya rabauta duniya da lahira abin da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sanya zani abin da ya kuskure ubangiji da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh